bara tsohon yayi ne ba yau ba muka jingire bara shi yasa muka samu santarkin mu nan muka bude cibiyar kungiyar tamu tunda anan muna da wurin koyuka aiki ya kai guri bakwai wanda muke aiki ayyukan hannu akwai dinki akwai sude akwai aikin katako wanda akwai aikin katako akwai eh, shi ne kafinta akwai gyaran inji gyaran velo don wannan keke na mu muke kera shi da kyauraye da wani wurin waldan bantuna yawa nan ma nake so in kira ga wanda ake yawa bantuna na nakwal kamar abin da ya shahi makarantu da masu zaman kansu da na gwamnati mu yanzu muna nan a zamme muna da karamcin aiki amma lokaci ne na wanda ake yin bantuna na lakwal na abin zama da kujerun na makaranta to a haka muna kira ga wanda abin ya shafa da su bamu marshe je su ga yadda muke aikin mu in Allah ya zasu ga namu ya yi na yan kasuwa tunda su na yan kasuwa a yi ne kawai a wace muka da yake a wurin muke muna yaki da bara su je muna kira su kama mana ko da ko mulkin ne suka kai mana muna tsammanin insha Allah za su ji daɗi ko mu su rama mu da bara wannan. Wace ce matsalar ku a yanzu game da irin kayayyakin da kuke kerawa? to babban matsalar mu dai kawai in muka kera abin ma ko da mu muka tsira muka kullum muka hudda kudin mu muka muka yi abu to babu wanda zai je ya sayi shi to ba mu sani ba mu muna tambayar kan mu kyaman mu ce ake ko menene amma ni na imani yanda muke kera abin da wanda wasu suke yi masu lahiya wallahi namu ina gani ko da yake mutum bai dace ba ya zuga kanshi suna da aminci dan haka muke kira duk wanda ya ji wannan magana ya je ya leka ya ga menene muke yi ne so ya ba mu comment ya ga yanda zamu insha Allah so kamar mahukunta yawanci suna ta kiraye kirayen cewa a yaƙi ita wannan bara kuma za su taimaka muku na ganin an cimma burin an rabu da bara an komo an kama sana'o'i musamman ma ku waɗannan nakasassu to yaya wannan magana take eh wannan magana sosai mun ji ta baya wa insha Allah shi yasa nace miki ai muna da wuri ya kai wuri bakwai wanda muke koyawa ƴan uwanmu na kasassun aiki shi ne na zana miki ya kai wuri bakwai mu yanzu bara mun ji ne ta tsohon yayi ne laban mu mu dai da mu ga wani ko makaho ko guru yana wani ya wace wancan bara wallahi sai dai ba ko ba a hiyar gari ba tunda tun yaro yana karami muna da lakon na makahi na kurame na makaranta na kurame na guragu na makayi duka wannan muna da shi yaro daga ya taso shekara bakwai ana sa shi na kwan kuma in ya je ya yi jaraba wadda bai samu ba can gidan namu ake kai shi mu koya mai aiki tunda ayyukan da na zana miki akwai na makayi wanda suke saka kujeru da gado guragu su zuki ga suna wanda wannan su yi keken su su yi tabulolin nan na kwan matan mu duka guragun da kurame suna nan suna dimukuna gwamnati da masu hannu da shi suna ta suna taimaka muku wannan taimakon yana zuwa kofa eh taimako suna ba a cewa ba su taimaka suna taimaka amma bai isa ba tunda yanzu kin ga yanda na miki kuka ne dai kamar tabuloli da ake yi na lakon mu muna can mun iya tabulolin yadda abin da ake tsammani amma dai mu gani a gari ana yi mu ba kai sai a bar mu da su kawai yan gari ya dai wata ran mu je in an ba wani a gari mu je mu amsa ta dan dan mu zo mu yi bare ne muke ƙara kira ga gwamnati ta leka ta wannan masu kula da tabulolin su ba mu ma mu ci gaba da yi su gani kamar hukumar ilimi ba dren eh, muna kira gare su je su gani ma tukwana in yaso a ga wasu sanyin da suka yi dai suka ba mu ko da ɗan kaɗan ne su gwada mu su gani insha Allah